a cikin shiri da ke nuna yanayi na harzuka ne sojojin najeriya suka afkawa ofishin jarida na kamfanin daily trust da ke abuja tare da korar duk ma'aikatan da ke ciki da kuma kwasar na'urorin kwamfuta bayan sun kammala abin da suka yi a ofishin jaridar da ke maiduguri lamarin da ya harzuka mutane da dama a ciki da ma wajen najeriya saboda kallo da fahimtar da ake masa a matsayin wani sabon kokari na rufe bakin yan jarida da yi wa yancin da suke da shi na faɗin albarkacin baki hawan kawara a ƙasar wacce ke tunƙaho da bin tafarki na mulkin dimokuraɗiyya. Malam Mahmud Jega shine mataimakin edita na kamfanin jaridar ta Daily Trust. ya bayyana yadda suke ɗaukan wannan mataki da sojojin suka yi. Rahoto da muka yi na abin da muka gani ne da abin da mutane da yawa da suka tsero daga waɗannan garuruwan suka gaya muna a bakin garin Maiduguri da Munguno. Eh, to amma idan ba mu gaya ma kanmu gaskiya ba mu ina nufin mutanen najeriya tsakanin mu da hukuma ai ba a nemi gyara ba ai farkon gyara a faɗi gaskiya al'amari. Kan labarin da jaridar ta wallafa a jiya Lahadi da ya bayyana shirin da sojojin ke na kai hari don sake kwace baga da ma wasu garuruwa da ake kirarin sun sube cewa sojan Najeriya ne da ya tada balli da mafusa ta sojojin da suka ɗauki wannan mataki. Suna kirarin cewa an tona masu su na shirin kai farmaki na yaƙi da suka ce ya saba wa sashi na ɗaya da sashi na biyu na dokar bayanan sirri ta Najeriya. To sai dai ga Malam Sha'ibu Leman sakataren kungiyar 'yan jaridu ta najeriya ya ce wannan ba dalili ba ne da za su amince da shi to ai mu mun ma tsorata da wannan abin da ya faru don mu a ganin mu ma kamar an kai farmaki ne a gidan jaridan daily trust kuma idan soja sun kai farmaki a ko'ina an san cewa ba a yinsa da daɗi saboda haka muna gani cewa idan irin wa'annan abubuwan suna faruwa to lalle akwai kuskure lalle akwai illa kuma akwai barazana na tsaro ga wannan zaɓe ga kuma demokradiyya. Tuni ƙungiyar kwadagon Najeriya ta bi sahun al'ummar ƙasar da ke yin tur da matakin da sojojin suka ɗauka. Kamar Nasiru Kabiru shine kakakin ƙungiyar kwadago ta ULC. Wannan magana ba yi adalci a ciki ba ko ba za mu lamunta ba shi sa muka kira taro na gaggawa mu nuna cewa dole a ɗau mataki akan waɗanda suka aikata wannan cin fuska wa 'yan jaridar Najeriya ba za mu sa ido muna kallo ba idan babu dan jarida babu demokradiya rundunar sojan najeriya da ta fitar da sanarwa wacce birgediya janar sani usman kuka sheka kakakin rundunar ya sanya wa hannu suna cewa sun je kai takardar mace ne ga 'yan jaridun da suke zargi a yanayin da ke baiwa kowa mamaki a tarayyar najeriya domin yadda suka je da motoci cike da sojoji suka afkawa kamfanin jaridar a yanda sanya bakin da fadar shugaban najeriya ta yi ya sanya sojojin janyewa za a sa ido a ga irin sasantawa ko sulhu da suke son ganin an yi a wannan lamari da a fili ya nuna keta haddin aikin 'yan jarida ne a cikin ƙasar. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.